ya saka maka da alkhairi akwai watakila tambayoyi kafin ya zamanto mu dan waɗannan su dan tsara mana wajen yadda za mu fara yanka likafani ina roƙon cewa dan Allah dan Allah saboda yanayin miƙewa da za ra'ayi za ka iya hana da ka gani kuma wannan zai janyo wajen ya hargitse mana ba laifi ba ne wanda yake can ƙarshe wanda babu kowa a bayansa idan ya yi ɗage an fahimci abin da nake nufi amma wanda yake gaba da waɗansu a wajensa suke ina ganin idan ya yi ɗage zai haramta wa waɗansu idan ka ga cewa ma musamman ɓangaren maza ka ga cewa watakila hular ka za ta kare don allah cire hular ka ajiye dai inda wani larura kan wanda ba ka son ka bayyana kafin wadakila abin nan tambaya wajen wanda zai tambaye da Allah ya tambayo a rubuce zagin saboda lokaci yanayin lokaci amma malam akwai wanda ya tambaya ko kuma akwai tambayar da mutane suke yi a sallar salatul janaza da mun ji cewa ka bayyana mana cewa a kabbarar farko mutum zai karanta fatiha ko? kama haka na ji ko? yawwa zai karanta fatiha to malam baka yi maganar du'awul istifta ba to kamar da aka ji abinda ya shafi addu'ar buɗe sallah irin su Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas da ake yi a ɓoye kafin fara karatun sallah idan ka kalli cewar sallar gawa an kira ta da sallah kuma waɗancan salloli da muke yau da kullum an kira su da sallah sai ka ce duka salloli ne ka ce to za ka yi addu'ar buɗe karatu na sallah bisa istihadin cewar ai waɗancan sallah ne wannan ma sallah ce za a iya cewa ka yi istihadi. Istihadin ka da kai Allah ya saka maka da alkhairi in ka ƙi yin addu'ar buɗe karatun sallah a sallar gawa to ai a sallar farillan ma dama ba tilas dole ba ce ballantana ma ta zama cewa lalle sai da ita a ciki an fahimta ko sai kai karatun sallar gawa ka ba kai du'a'ul istifta ba komai sallar gawa ta yi ba wata matsala a ciki sai kai kai ijtihadin ka ai sallar ce kamar sauran salloli ba a zo an ce ita ba a yi ba sai kai ta wani ijtihadin aka ba za a ce kai laifi a shari'a ba Allah ya samu dace waɗansu tambayoyin suna ganin lokacin da muke yankan ko kuma lokacin da muke wanka mutum tambayar shi kan wanka ne Allah ya bari lokacin da muke wanka za su iya tuno amma za mu karanta ne lokacin da yake gabatar da wanka da idan minti ɗaya ne yake biyu ya zama to zai ya a rubuce mu abu na biyu shi ne idan da yankan wato lokacin da yake yankan kafani ne ma shi ma ba mu mutane lokacin da yake yankan kafani an bayyana na ina fatan za a da mana wayoyin nan a matsacin gefe ba yawa wani an sa su gefe haka ba abubuwan guda uku ba wato mamaci wankan mamaci sallar mamaci

saboda haka mu kuma a tsarin kwarwa addinin musulunci ko da yaushe so ake kai abin da ya tabbata daga Allah ya tabbata daga manzo saboda haka in an tsaya sai an karanta masa yasin an jinkirtar da shi ko manzo ya ce a gaggauta so da garin yin wannan na farko shi abin da aka yi ba shari'a ba ce kuma ya bayi zuwa ga dakile abin da shari'ar ta ce ai haka abin da ya shafi karanta masa tabaraka abin da ya tabbata a hadisi bawan allan da yake karanta tabarakan ya biyadihil mulku sanda yake raye tana zama masa kariya daga azabar kabari ba shi ya mutu ba ya yi ba ko ku masa ba haka aka ce ba shi wannan hadisi ya tabbata na karanta surat tabara amma shi da ike mamacin kafin rasuwarsa ta zama abin wasu, shi ake magana Allah ya mu dace mana don wato na yi magana cewa za yi wani kisa idan ta mutu da kisan za a san mata kisan ne ko kuma sai an fara tsefe wannan kisan sannan a yi mata wannan to kamar na faɗa cewar shi ita tsifar ita ce take bayuwa idan za a wanki kan a wanke ruwan ratsa inda ya kamata shi sa aka zama ake maganar mai wankan janaba ka ce ba lalle sai ta kwance kitsanta ba amma mai wankan Eh, mai wankan haila shari'a ta zo ce ta kwanci gashin kanta ta wanki. to da to shi ma wannan na mutuwar yanayi na wasu za ka tara sun yi rashin lafiya a tsawon wani lokaci kitsan ya daɗe shi kansa Sau da za ka tara gashin kai idan ya daɗe a kitse shi ma yana fitar da wani yanayi da ba za a ji daɗinsa ba da haka a kwance a wanke sannan a tafke ne abin da yake akwai in ya zamanto cewar a wankewar dama ba a daɗe da kwancewa an wanke shi ba jiya ta wanke an mata kitsan to wanzu wanke ta kama aka za a iya sa ruwan kuma yau ba da abin da ake nema ya shiga to fa lillahi alhamdu wannan ba matsala ba kamar da aka ji take tambaya mace ta iya kasancewa cikin wanda suka yi sallar gawa kamar da aka sani sallolin mu na yau da kullum na farilla ana mayi da mata su zama a sahun baya maza suna sahun gaba sau da haka in yanayi ya bayu an iya tsari ko shirin da za a iya samun sahu sahun maza su zama dab da gawa da za su yi mata sallah kuma aka iya samun yalwar gurin da za a iya samun can sahu sahun mata su tsaya su bi sallar a yi da su wannan ba su yi laifi ba aka yi sallah kuma su koma tafi saura kuma su tafi su kai amma kamar na faɗa yanayin katar da hakan ya tsaru an aiwatar da shi din shine yake da wahala a yanayin tafiyar da ake ciki to da haka wani aka ce ga mata sun to za a yi sallar nan da su su kuma to wata fa ana sallar za ka takwarma muku ihu saboda rauni sai kuma ta kashe muku jiki a abin da za wasu kuma za ka tada ta tato a shigar da bata kamata a same ta a ciki saboda yanayin da muka tsinci kanmu a ciki na karancin kulawa da dokoki na shari'a saboda haka hakurewar wasu su wakilce su maza shi yafi Allah ya samu dace wannan ya yi tambaya a ya malam ya hansa ne bambancin tsakanin wanka guda biyu malam ya faɗa na wato kamar za a larabci ne kawai gaba wanda malam yake nufi yake wanka guda ɗaya wanda za a gane ba tare da alwala daki daki yadda aka yi wannan abubuwa shi ne in ba ita za a ya wadatar malam ya yi bayani wanda kuma ya zama tonin cikakke wato na kamala shi ne kuma malam zai bayani za a zama kuma bayyana wanda ya mutu da zazzabin lasa ba eh. ko ana ana zaton zazzabin da ya kashe shi haka ba ba tabbatar ba na yi marasa to ai ko da ji sauƙin zazzabin kada ya tafi da shi can a yama wanka <laughs> eh dangane da abin da ya shafi wanda ya rasu tunanin da ake in an zo an masa wanka ana tunanin ka dau ciwo ai shi ne ya kawo wannan tambayar to shi kuma a tsari na addinin musulunci game da aka sani asali harkar cuta ubangiji ne ke jarrabar wanda ya so da ita ko ka raɓi mai ita ko baka raɓe shi ba kuma an ce haka za a yi to duk wanda suka mutu masu zazzabin lasa sai dai a basu su ɗoyi ba za a binne ba tunda ai za a kai su a binne ko kaga ba za a basu tiwari ba suna da wannan haƙƙi na ɗan ƙwa musulmi da za a yi musu saboda haka wanda ya samu kansu kuma sau da tari wasu cututtuka ma suna da tasiri na a ɗauka sanda ake raye <laughs> ina numfasawa abubuwan da za su fito daga jikinsa suna fitowa a samu to yanzu an tare ran an tafi da abin da yake tare da ran an fahimta saboda haka kuma a ma asali ita cuta daga Allah take sauƙinta daga Allah ne samu wata ma shine mai sawa saboda za ka iya jiyar mara lafiya ba ka ɗauka ba za ka iya kasancewa ba ka kusanci mara lafiya ba kuma ka samu wani yana daga cikin abin da a kodon lokaci na kan yi misali da shi mahaifiyata ta rasu Allah ya jikanta da rahama kimanin wata guda yanzu da 'yan kwanaki wannan baiwar Allah unguwar zoma ce kuma ya ce har asibitin murtala sun taɓa bata shaida ta gamsuwa da yanayin yadda take mu'amala da marasa lafiya da harkar wato unguwar zomanci lokacin matan ban da wayo to ta yi jiyan marasa lafiya ɗai ni dai iya wanda na gani da yawa banda wanda ban sani ba kafin in wayo a asibitin zana da ake cewa cututtukan da ake ɗauka ko masu hatsari har sanda ta yi wata jiya ma 'yan asibitin da ta da aka sallami wadda take jiya sai da suka ji ba daɗi saboda kansu zo ta gama share ɗakin duk ta kawar da duk abin da ya kamata a kawar da shi ta zama masu ma'aikaciya guda ɗaya da take aikin wasu adadi masu yawa kuma hatta rasu ita dai irin wani cututtukan ba su suka zama sanadiyar tafiyar ta ta rasu tana da shekara ɗari da wani abu saboda haka ba zama da mai ciwo bane yake sa ciwo shi sa manzo ce la adwa wala tiyara wal ainu haqqun a tsarin musulunci ba magana dan na rabuwa ne na samu ciwo babu kuma magana canfi amma kambun baka gaskiya ne saboda haka ana bukata ayi abin da zai iya zama ba da rigakafi da kariya da abin da zaka iya a matsayinka da bawa amma ka dauki wato dukkan yadda ka sa akan cewa zama da mai ciwo ne zai sa kai ciwo Allah ya samu dace wannan ina ganin kamar ya kamata mu fara kuma abin da aikace saboda lokacinmu bai kuma awa ɗaya ba yanzu abin da ya mana rabuwa saboda haka ma zama fara da lukafanin a ban sani ba waɗanda suke san ba waɗanda mutum in ya tabbatar yana da matsalar baya hango nan sai gyara zamansa kar sai an zo kuma wannan tsage ɗin ya gyara zamansa Eh, masu kyamara ko nan ba ku dawo ah. eh, ba ka ya kai tsira da kan malamin ba a ah, kakare matan nan